barkan mu da arzikin saduwa a wannan wuri mai albarka baitin min buyutin la masjidul islam da ke nan unguwar sharaɗa kanon dabo inda muke gabatar da darasi na karatun alkur'ani mai girma da kuma koyon tafsirinsa ya mana tattari karantawa daidai kuma yin aiki da daidai idan ba ku manta ba muna yin darasi na ce daga cikin darussa guda uku a cikin suratun nahari kan tauhidin rububiyya mun karatu a kan tauhidin asma'i wa sifat sannan a darasin da ya gabata karatu a kan tauhidin rububiyya ƙarƙashin sabbin Allah na da sun sarki ilahukum ilahun wahid a ƙarshen waɗannan ayoyi guda biyu da a karanta ko kuma wani darasi wanda muka ce za mu keɓe darasin mu na yau domin yin magana a kansa saboda muhimmancin sa ana ma a sake karanta waɗannan ayoyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واحد فالذين لا يؤمنون الآخرة كلهم منكرة وهم مستكبرون نعم. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستحيلون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه لا يشك المتكبرين ubangiji da girma da ɗaukaka ya ce abun bautar ku shi ne abun bautar ku guda ɗaya wato Allah الذين لا يؤمنون بالآخرة لكن وطن تبعت عليهم إيمان بالآخرة سوف قلوبهم منكرة سوف تنسي سنا موسو أكل كأيك أنا وهم مستقبلون كما سو ما سجد من كي كم بوضع الله وكما أكتنت كي بوضع أنا بوضع لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون الا يجي حكم يتكبر الا يلا تلقى ابو مسكي قولي وكما ابو مسكي نعم. انه لا يشرك المستكبرين شيء ألا بايع المسلمين وكل شيء اشكي ايه فقط ايه duka Allah ya jingina mugun aikin da ya jawo rushewar addini na waɗannan mutane da har yasa suka yi karɓar gaskiyar cewa Allah ɗaya ne ya ce saboda su masu girman kai ne. Wakilin Mustaqimun kuma su masu girman kai kan bauta wa Allah da kuma kaskantar da kai da bauta a gabansa. Lan yarama annan ba ya alamu ba da shi da wa bayan da yi Allah ya ce haka ne tabbas Allah yana tare da abin da suke gonewa da kuma abin da suke bayyana. Inna hu na da shi kuma musar biri. Shi Allah baya son su girma. to duk da a cikin ayar farko da aya ta biyu duka Allah ya jingina mugun aikin da ya jawo rushewar addini na waɗannan mutane da har ya sa suka ƙi karɓar gaskiyar cewa Allah ɗaya ne ya ce saboda su masu girman kai. Allah ya ce, "Sallari na layu, kuma da ta kira ce, kuma da kullum kira." abinda ya jawo waɗanda suka tafurta suka ƙi imani da ɗaiɗuwar Allah shi ne saboda wani mustaqbili girman zai kisa. sai Allah ya ce a ce in yi kula da shi da mustaqbili ana ana son musulmi ne kaga wannan yana nuna hatsari mai girma a kan girman zai wanda shi ya jawo zukatan kafirai suka lalace har ya zama kudu kudin dukiya har ya zama su abin da suke yi su a kai shi ne wai a ce Allah ɗaya sannan har su yarda su bauta masa su girman kai a can ke zama girman kai ya samu tun daga zuciyarsu kudu kudin dukiya kuma har ya bayyana a aikace-aikacensu yadda har ya sa Allah ya ce shi yake inda kula da yake gurbin tafi. Da shi wannan darasi za mu yi kokarin sanin shi ne ne girman kai. Me Allah ya ce a kan girman kai, me Allah ya ce a kan masu girman kai. Me manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a kan girman kai da masu yin sa sannan ne ne sakamakon girman kai. Sannan kuma yaya ake gane mutum yana da tsirman kai sannan kai ma don abin da zama wa'azi gare ka da yin kai na ta yaya za mu yi murawa kan mu da girman kai mu siffantu da kishiyar girman ka wato shi ne kaskanta da kai irin wannan darasi muna da bukatar su a kullum ko da mun sun su muna bukatar mu da yawan maimaita wa juna fa'adarwa da a kai saboda haɗari da ke cikin su mutum ba zai kushe ba ta yana da wannan cutar ta girman kai shi bai ma dan yana da ita ba tun tana cin ɗabi'unsa har ta zo ta fara cin imaninsa har ta zo ta yi nisan da za ta cinye masa addini da matan za ku ji a cikin karatu da za mu yi a yanzu yadda girman kai ya jawo wa waɗansu asara da ya sa asarar da ba za su taɓa iya manyan gurbin da ba saboda za ta kai su wuta kuma su dawoma a cikin da haka mana. Wannan ciwon na girman kai ba ya tsaya ba ne a kan kamurai kadai. A cikin musulmi akwai waɗanda suke da cuta ta girman kai waɗansu su sun san suna da ita amma sun yi nan da ba za su iya waraka ko su yi kansu magani ba waɗansu kuma suna da cutar amma ba su je asibitin da za fayyace musu cewa suna da cutar ba Ba ku kuma wani asibiti da zai iya gaya maka tana da wannan cuta sai asibitin Allah da ba a alaihi wasallam inda ake ba da magungunan cututtukan zuciya idan ba ta wannan asibitin ka je ma duk da ka je za ka iya ɗauka kai ma mai ba da magani ana iya samun kuma mutum shi kansa mai ba da magani ne a waɗansu cututtukan alhali shi kuma ya kamu da cutar zuciya ta girman kai wadda ta riga ta afta shi a cikin ranar da ba zai taɓa iya fita daga cikinta. Abin da ake nufi da girman kai shi ne abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya taƙaita ta a sa a cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud a cikin sahihi Muslim inda yake al-kibru babu haqqi wa ghamtun nas yace abin da ake nufi da girman kai shine kafe gaskiya da yin gaskiya da kaucewa gaskiya sa'annan kuma da rena mutane da kaskantar da mutane da kuma wulakanta mutane tana gani ba su isa ba ta yi mai tsarki. Waɗannan abubuwan guda biyu gaskiya ta zo daga sama ka ƙi karɓanka kai ba ka kai kanka saman ka zo kuna daidai da ita ba za ta hau kanka ba da kuma kai kuma ka tsora kanka kan mutane su kuma su yi ƙasa ka rena su ba mai iya sa ka ba mai iya hana ka ba mai iya nuna maka ba dai kai ba duk wanda yake da wannan to ya samu da cutar girman kai bisa yadda mazan Allah sallallahu alaihi sallama ya sifanta amma ga yadda bayanin yake shi girman kai abin da ya sa ya zama babban laifin irin wannan shi yana da alaƙa ne da musa tauhidin da muka karanta na tauhidin kubudiyya da kuma tauhidin ubudiyya da kuma tauhidul wasu wa sifat ubangiji maɗaukacin sarki shine mai kasanta shine ya isa shine ya daukaka shine ya gawurta shine wanda ba wanda ya isa ya ce me yasa idan ya yi shine kuma wanda ya isa ya tilasta kowa wa huwa jiru wa la yujabu alayhi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun wanda ya cika da wannan shi ne wanda ya isa da ya zama al-mutakabbir to duk wanda ya sa kafarsa a irin wannan takalmin yana jin shi ma ya isa to yana tasara da Allah ne kuma ya zama abokin hamayya wa Allah kan wannan isar tasa idan mutum Allah ya ce da shi ne nufi ya ƙi wannan kafirci ne amma idan ya yi kin saboda ba a isa a sa shi bane to wannan ya fi ƙarfin kafirci yin takara da Allah ne saboda Allah ne kaɗai wanda ba a isa a sa shi ko ba a isa a ana shi amma idan mutum ya yi iya bauta wa Allah ne duk da ya ga cewa Allah ya bisa amma ya yi wannan shi ne kafirci tsantsa amma ba takara da Allah ba ne kafiran da suka ƙi Mijiyayya ga annabin Musa sai suka bi Fir'auna. Sun bi Fir'auna ne saboda waɗansu dalilansu ko rauni. Sama amana da Musa in har dubi ne domin kaunihi a da kaufin bin Fir'aun. Ka ba su yi imani ba, kuma duka na su Musa. Yarkatu mu kaumahu yawmal qiyamati fa awradahum da nar Ka mutanen Fir'auna za su shiga wuta. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب kafirci tsantsa suka yi amma shi kuma auna kafirci ne da saboda kafirci ne tare da girman kai ina fata an gane wa kafara huwa wa juluduhu hukin amfi da ba. to wannan girman kan nasa sai ya zama yana takara da Allah ne shi ya kama har yadda cewa wancan ubangiji kenan ne kuma nune na sama da shi ana rabbukumul a'la me ya kai shiga wannan girman kai idan mutum ya gani girman kai zai fitar da shi a musulunci ya kai shi kafirci daga kafirci ma zai fitar da shi har ya zama yana takara da Allah irin na Fir'aun to kaga wannan ya nuna cewa girman wannan al'amarin ya fi karfin abin da za a gani kawai a karanta a wuce شيخ الإسلام ابن تيمية حدثنا ضروره cikin al'ubudiyya yake cewa alkibar alkibar yunafi hakikat al'ubudiyya shi girman kai yana kishiyanta asalin zaman ka bawa ne yana nema ya nuna baka isa ka zama bawa ba ne kai ma wani karamin ubangiji domin ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ubangiji ya ce Allah azamatu bizari wal ya ku daɗi ya ce nuna girma da isa wannan jasto ne ya ce nuna girma da kasaita shi kuma wannan mayafi ne kamar na za a yi wasu da kuma a sabtu duk wanda ya yi takara da ni a cikin waɗannan abubuwa guda biyu da al'azamatu da al ya ce wannan dole sai na mata azaba hadisi ne zai shi cikin sahihu muslim ya ce don haka nuna isa da tasaita da nuna girman kai waɗannan sun dogon Allah ne to kana neman kai ma za ka sa wa kanka wannan rigar to ka shiga cikin wa tauhidin asma'i was sifa sunan Allah ne huwa Allahul Khaliq وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الحسود الجبار ملك المتكبر wanda ya isa kuma ya isa ya nuna isa to duk wanda ya isa yake shi a ransa kuma yake so ya nuna isa yana takara da Allah ne Allah kuma kaɗai shi ne almundakafi abin da bai yake da girman kai ya zama yana takara da Allah ne akan wannan suna Allah zai bar shi duk wanda yake ji cewa shi ya kasaita ya isa har a cikin ranta sai da ba za a iya sa shi da sai dai shi ya sa ba za a iya hana shi da sai dai shi ya hana wannan shi ne alkibir ya ku to wannan kuma sitta ce ta Allah mutum zai gwada ya siffanci da wannan Allah ya bar shi ba zai bar shi shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda nisantar da kansa da wannan siffar ta girman kai Allah bai taɓa yin halitta da ƙasƙantar da kai irinsa ba saboda ai yawan ƙasƙantar da kanka ba a auna shi da kai kanka sai dai a auna da matsayin da kai din waye idan dama kai kaskantacce ne sai kake da kaskantar da kai Aka wani sabon abu koyo da shi ba dama ba ka da abun nuna ba amma kan ta. amma sai ka nuna kai ba kowa ba ne wannan shi ne a tawako akwai wanda ya kasanta irin manzon Allah akwai kasanta irin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk duniya tana yabonsa sai ya shiga gidansa a yabe shi in ya fito a yabe shi mala'iku a sama su yabe shi aljanu su yabe shi tsuntsaye a sama su yabe shi har Allah ya sa masa suna Muhammad alladhi kathura lahu hamdul hamidin marratan ba'da ukhra wanda ba za a gushe ba ana yabonta har karshen duniya sai ta Allah ce wa rafa'na laka dhikra duk ka ambaton ka ka tuba kula sama da kowa a duniya amma duk da haka ya kowa na kantar da kai abin da ba sa tsammani talaka zai yi manzon Allah ta salama zai yi abin da ba sa tsammani almajiri gaban malamin sa zai yi manzon Allah ta salama zai yi iya kasa da haka duk abin da ake kira tawazu kantar da kai to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tutar nuna alamar ya kai yadda in yana zaune cikin sahabbai din ba ko zo baya gane wane ne annabi sai dai a nuna masa baya zama a sama da su baya ware kansa in za a ci abinci ba ka wani abin da zai sa ka ce shi ne wani sai dai an nuna maka lokacin da suka yi hijira suka shigo madina ai waɗanda ba san shi ba sun ɗauka maka ne sai aka yi kan abubakar sai sai ai gashi a can sallallahu alaihi wa sallam sanar duk inda aka samu wani mawki wani wurin da zai nuna alamar da za ta sa mutane su kwarzanta shi sai ya nuna musu karfe yadda su yi haka idan aka fara nasa kira zai ce dakata mu abdullahi wa rasuluhu kace bawon Allah kace manzon Allah sai ka tsaya a nan sannan duk inda yayi wani abin da zai sa a yaba masa sai yayi kokarin ciwo ya gon sai ya mai da shi ga ubangiji shi da zai yi tafiya gon ranar da Allah ya bashi shi da ya cika masa alkawarinsa innal ladhi farada alayka alqur'ana laratuka ila ma na maka alkawarin zaka dawo nan garin kuma zaka samu saukaka Allah ya dawo da shi makka ya samu ɗaukaka kowa ya koma ƙarƙashinsa kana roƙonsa suna waɗannan mutanen da za su ke neman ransa yanzu sun dukkan su an kawo su gaban da sun yi down suna neman abuwa in ya ga dama ya kashe in ya ga dama ya bar su duk sai abin da ya ga dama kuma Allah ya ba su dama duk abin da ya yi daidai amma yana tafiya a kan rakuminsa sai ya sunkuyar da kansa a ƙasa saboda kar wani ya gan shi ma yana wani abu ya ɗauka cewa yana ji a ransa cewa ya ci nasara sai ya dukar da kansa a ƙasa yana nuna nasarar ta Allah ce ba ta su bace duk inda girman kai yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nisa da shi to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi kuka ya nuna kisar fa kai waye da za ka nuna kisar wannan dalilin yasa a cikin alqur'ani Allah yake nuna mana cewa duk waɗanda suka yi kafirci a baya wannan girman kan shi ya jawo suka kafirta sannan Allah ya rika gaya mana irin azabar da ya rika musu duk wani wulaƙanci da kaje Allah ya yi wa mutanen da suka kafirta sanadiyar kafircin da suka yi saboda girman kai ne nuna musu ba su isa ba shi kaɗai ne ne sai nuna girman kai ba ma haka ba farkon sabon Allah a duniya kaf girman kai ne ya dawo shi halittu suna matsayin masu rikinawa ga Allah ba a fara samun wani ya zo ya nuna Allah ya ce ya yi ƙi ba sai iblis sakamakon girman kai wa in munna In na tasjudu li adama fasajadu illa iblis da saboda Wasu wastakbara sai iblis da kadan ya yi sujada da Allah ya ce a yi. Wasu wastakbara saboda ya yi girman kai wa kana min al-kafirin sai zama cikin kafin shi sa Allah sai ya tambaye shi yake a ah, saboda ya ba shi dama yake da shi iblis ne ya sa kai shi nan ba barta, girman kai kai ne kam an kunta min al'ami ko ka zama cikin masu ɗaukaka ne da nufin ji kai baka sa ka ba sai iblis ya nuna da gaske cewa yayi girman kai ne ya jawo sai ke ana kai min ni na mishi a ya a kaskan da ni a mai da ni ƙasa shi kuma a ɗaga shi sama shi yasa Allah madaukakin sarki yace fahbit minha fama yakunu laka an tabbara fi nan ba a nuna mai kai za ka ka fita a cikin sama ka je can duniya cikin waɗanda suke iya girman kai ka je can idan kun gama girman kan can na kan sai kun gama akwai ranar da za ku dawo ku yi hisabi amma a nan ba wanda ya ya saba mu in ce a yi kuma ya ce da zai ba sai Allah ya kore shi a sakamakon girman kan Allah daukacin sarki ya ba mu labarin annabi Nuhu alaihi salam ya ce girman kai ne ya jawo mutanen ka suka ki su imani da shi kuma girman kan ya sa Allah daukacin sarki ya mutu azaba wa inni kullama da autuhu li tafsira lahum ja'alu asabi'ahum fi adani wastaghshaw thiyabahum wa asarru tayyib wastakbaru istikbara da shi ya cika aya sun yi girman kai ya nuna girman kai annabi hudu alaihi salam ya yi tawa a cikin mutanen abin da ya hana su su yi imanin girman kai fa amma hadin fastakbaru fil ardi bi ghairi wa kadu man ashaddu minna quwwa Allah Da adawa cewa suka yi waye ya fi mu karfi saboda sun yi girman kai suna ganin sun fi kowa don haka ba wanda yake sa su koya ana su mutanen annabi salihu alaihi salam da mutanen annabi shu'aibu alaihi salam duka Allah yana siffanta su da cewa girman kai suka yi qala al-malaku alladhina istakbaru min qawmi mutanen da suka yi girman kai daga cikin mutanensa wannan ne yasa da kamar yadda muka faɗa Allah madaukakin sarki ce wa takbara huwa wa bi fil ardi bi ghairi al-haq wa dannu annakum ilayna la yurjamu sun dauka ba ta su dawo ba fa atadna wa tududu sai muka kama su muka kama shi da shi da dindigomin sa fa nabaknahu fil yam Allah ya ce sai muka turmiyar da su a cikin ruwa yana ce na gani da girman sai ga shi cikin mafi sauƙin halittun Allah da ka sani shi ne ruwa shi ne za ka sarrafa shi yadda kake so amma sai ga shi shi ma ya gagare shi haka Allah ya ya shi a cikin ruwan shi yasa girman kai yake jawo fushin Allah cikin abin da jawo jawowa Allah ya fushi da mutum ta yadda Allah ba zai sace sauraron sa ba kuma ba zai sake kawo wata bukata Allah ya madaukakin sarki ya biya masa ba shi dai na shirya kisa shi ne dai na da girman kai haka Allah ya ce ilahukum ilahu wahid فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين أنا أما ثم سجن من فيه inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin shakur duk mai nuna isa da kasaita mai nuna alfahari Allah ba ya so sannan girman kai yana jawowa Allah ya toshe zuciyar mutum ta yadda ko da daga baya gaskiyar ta yana Allah ba shi ba idan mutum ya yi girman kai wa Allah a farko to hukumarsa tana iya zama sai Allah ya hana shi nan gaba Sai da akwai damar shi ba zai samu damar ba akwai wanda za a masa wa'azi yana tafi a sake masa wa'azi yana tafi sai ya yi ƙarshen ya yi kasa ya mutu sai Allah ya bashi dama sai ya karɓi musulunci haka ne mai girman kai in ya yi karɓar musulunci saboda girman mai ne to sai Allah ya toshe zuciya sai ya zama har ya mutu ba zai taɓa karɓa ba kada wani ya yi karɓar musulunci saboda taurin kai taurin kai daban girman kai daban taurin kai shi ba ka cewa wai ka isa a ba a isa a sa ko a hana ka ba taurin kai shi ne tana da wani abu na naka na rayuwa da kake gani wannan din ya fi maka akan wancan sai zama ka ke a kasa ka kiyarta daga baya kuma sai Allah ya ce ba ka dama sai ka gane amfani wancan shi ne taurin kai amma girman kai shi ne kana ji wannan abin kai ka fi karfin sani to wanda yake da irin wannan Allah ya ce zai toshe mata kwakwalwarta yadda daga ba ba zai taɓa samun karɓar shirya sa asirin wa an ayati annabina ya takabbaru mafi arzi da bai da shi Allah ce zan wato zan kautar da ayoyina daga kan dukkan mutanen da suke da girman kai ba tare da dalili ba ba tare da hakki ba sannan kuma girman kai yana dawo a shiga wuta Allah ya ce makomar dukkan masu girman kai ita ce wuta wa yawma yudradu alladhina kafaru ala an-nar za a ce da su a tayyibatakum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha Ta تجزون عذاب الهون بما كنتم zai في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون Allah ya ce a ranar da za a fashe komin kafirai a bakin wuta za a musu jawabi na tozarci da wulaƙanci kafin su shiga wuta sai a ce da su a haƙƙin ɗaji ba ta kunci hawa da kuma duniya duk kayan daɗin su sun gaba cinyewa a duniya idan akwai wani abin da Allah ya rubuta muku na daɗi to gaba ɗaya ya tsaye kun cinye shi a duniya sannan mutu ki san azabar ku yau za a nuna muku azabar wulaƙanci ba ku ne manya ba ba ku ne masu kusa ba to yau ne za a nuna muku ko ku isa ba shi ma kun tun tsakar da wani zul'a girman kan da kuka yi a ban kasa shi ya zo za a yi mutuwa ne shi ya sa a mafi yumin azaba da Allah zai yi wa mutum a cikin a cikin waɗanda za a musu azaba su ne waɗanda za a musu azabar ta wuta sannan kuma a musu azaba ta wulaƙanci akwai azabun jahannam akwai kuma azabun mutum wato azabar da za ta mutum? mutum azabar da za ta ta a yi wa mutum abin da za ka ga kamar ba ɗan adam ba ake masa haka to saboda ya nuna ya fi sani shi ne azabar da za a riƙa yi wa mutum kuma ana gaya masa kwatan magana ana ƙona shi kuma ana ce masa duk innaka tala azizun karim ana ƙona shi kuma ana ce masa ka tantana mana ba ku ne manya ba ka tangare irin na manya ai kai ne wani kai ne maɗaukaci ya kai maɗaukaci ga irin naku sai a fasa ba sauran ana musu azaba suna ihu amma shi kuma ana masa azaba kuma ana wulakanta shi ana tozarta shi sannan yana daga cikin ukubar mai girman kai za ka sa za a haramta masa aljanna kwata-kwata har a ba dai shi ne nan wanda duk daga cikin laifukansa akwai girman kai girman kan da shi ne sanadiyar kafircinsa to wannan har abada ba zai shiga aljanna ba إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار وكذلك نجد المجرمين. Allah ya waɗanda suka karya ta ayoyin mu kuma suka yi girman kai a kan haka Allah ya ce la su fakkatu lahum abwabu abuwa ba za a buɗe musu kokokin sabai da na rayuwar su su wuce wala nuna aljanna ba za su taɓa shiga aljanna ba hatta da jajjaman su san mai sai ranar da aka samu raƙumi an tsira shi ta ramin allura ya fita kamar yadda zare ke fita تنهر لا تمشي داخل الجنة فئة لها منفذ وكذلك ليس في المجردين حديثا من دام الله صلى الله عليه وسلم سيوعى سورة المسلمة لم تبوت عليه التنزيل منطق حديث يا تبقى في سبيل مسلم حديث عبد الله بن مسعود الله تاري أبدا ذلك yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi misqal dharratin min shirk duk wanda yake da gwargwadon kwayar sarra gwargwadon kwayar sarra na girman kai ba zai shiga aljanna wannan hadisi ba abin tsoro ne kwayar sarra komin karancin girman ta Allah ka so ba ka aljanna saboda duk waɗanda suke cikin aljanna ba da girman kai ko mutum ɗaya sai wani ya ce ya rasu malla wannan hadisi akwai abin tsoro yace ni mutum ne mai son kwalliya mai son sa sabon tufa mai son sa sabon takalmi mai son yin kwalliya da balisa shi wannan ma yana daga cikin girman kai ne inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa nahluhu hasan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna allaha jamil yuhibbu al-jama'a wannan ai ado ne Allah kuma mai kyau ne yana son kyau an shibir da ce bari ka shi ne ake nufi da girman kai sai ke shi fa'arul haqqi wa ghamtun nas shin gaskiya da rena mutane idan wannan adon ka da kake faɗa yana sa ka ki gaskiya ko yana sa ka rena mutane to ka shiga ciki amma idan ka da son sa sabbin kayanka bai sa maka wannan fito ba ka kuma ko da wani irin kaya kake sawa ma mai muni in kana da wannan to kai mai girman kai to aka ba kayan cikin ka ke nuna girman kanka ba a'a menene a zuciyarka dangane da yadda ka ɗauki mutane sannan menene a zuciyarka game da yadda ka ɗauki kanka yadda ka ɗauki kanka shi zai jawo maka fa'aro sha shi ne kake gaskiya saboda kai baka isa ba yadda ka ɗauki sauran mutane kuma shi zai jawo maka girman kai saboda ka ɗauka su duka ba ƙasƙanta ne ba ka ƙasƙantar da mutane da rena su da kuma kai kuma ɗaukaka kanka ta yadda kai ba za ka je karɓar gaskiya ba wannan shi ake da girman kai. Hadisi ya tabbata cikin bukari da Muslim Allah ya rahama gare A hadisin hali ta gudu wahab al-khuzai Allah ya kare yadda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ku ku kun bi ahlin janna shin ba zan gaya muku su wane ne yan aljanna ba in kuna so ku gane yaya suke kullu da'ifin mutaba'ifin law aqsama ala Allah la aba duk mutum makaskanci da aka yi na shi da kuma wanda shi ya kaskantar da kansa ko da shi ba ba ne? irin mutumin da inda zai yi rantsuwa a madadin Allah sai Allah ya bar ranta da rantsuwarsa ki wannan shine asalin dan aljanna Allah ta zira kun bi ahlin na shi zo in ku labari ya ya san wuta yake wanda daga ka gan shi ta ga asalin definition din dan wuta yace kullu kullun jawabin mutakabbir duk mutum mai nuna isa duk mutum mai kaushin hannu duk mutum mai girman kai wannan shi ne asalin ma'anar ɗan wuta alimatu sabara ne Allah ya masa rahama ya rawaito hadisin da albani ya inganta shi cikin aljami'u da daga surafa ibn Mali, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai irin wancan hadisi ya ce ya sura Usbiru ka fi ahalin jannatu ahalin na. shi ko in gaya maka yaya dan wuta suke yaya dan aljanna suke sai ne da irin wannan duk wanda ka gan shi alama makasanci da wanda ka gan shi mai nuna isa to wanda aka kasantar aka ne shi ne dan aljanna wanda shi kuma yake ci ya fi shi kuma shi ne dan wuta hadisin cikin sayyid bukhari da muslim daga abu sa'id min kudri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ishtaddatun nahu wal janna an yi fice tsakanin nisa da aljanna kowace tana bayani akan kanta yaya take sai sai wuta take cewa ya duk ne jabbaru da wani sai wuta matattarar masu nuna isa da kasanya kuma masu girman kai nuna ake gidan su makomar aljanna kuma take ya duk ne a wal masakin ni kuma makaskanta da talakawa ni ne wato ni ce asalin gidan zaman su. Hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yusharul mutakabbiruna yawmal qiyamati amsalan ranar kiyama ay eh, amsalan zara eh abdul ranar kiyama za a tayar da masu girman kai kamar yadda kake gani wato ɗan tsaya. kamar yadda kake gani ƙwayar kashi haka mutum zai tashi ranar kiyama amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi suwarin hijab cikakkiyar halittar ɗan adam take amma Allah ya da shi ƙarfi kamar kiyashi yarsha umu dukkan min kulli maka aminci ya lullube su ta ko ta ina mutane suna ganin su suna hango su ya ka zama kamar haka su wane da wane su wane da wane Allah mai da su makasanta sai ka za a iya tattace su a filin kiyama fa yusaquna ila sijinin fi jahannama yuqalu na dhula sai a kora su zuwa wani kurkuku da Allah ya tanadar a cikin jahannama sunan kurkukun dunan. inda za a ajiye masu girman kai ma'anar zunar daga antiblasi shi ne mutum ya ma da rai cewa zai fita wani kasu ne da in ka riga ka shiga sai kanka tana jin cewa ka samu gidan zama ba ranar fita sai da aka sa ka a nan to ɗaure rai da rai a nan za a jefa su kuma a cikin wuta ko da za a tsaye kun kusan ta fita ba a cikin wuta take to a cikin wuta amma kuma a kurkukun cikin wuta shi ne inda Allah zai nema masu ji da girman kai. Sannan kuma za a rika tattaro dukkan duniya da tsiwa da kazanta da wasu ɗin ɗan wuta suka yi aka rika tarawa zai rika gangarwa yana shigowa cikin wannan kurkuku shi ne abin da za a rika ciyar da su da shi. Allah ka tsari. Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi daga Jabir bin Abdullah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba ni ba mai girman kai. Ya ce inna min ahadithu ilayya wa akrabitu min majlis al-yawm al-qiyamati ahasibu fi Waɗanda zan fi su kuma waɗanda za su fi zama su samu wuri kusa da ni zauna a ranar kiyama shine waɗanda suke da kyawawan ɗabi'u sai shi waɗanda a fasa kun kulayya waɗanda na cikin shi daga cikin wa a ba a tsinin ne ba jinisa yawon kiyama kuma waɗanda za su yi nesa nesa da ni a ranar kiyama a sarkaru wal mutashaddidu wal mutafayyidu yace shi ne da asartaru masu yawan tsoro al mutashaddidu masu yawan takwaikwaiwa al-mutafakkirun masu yawan ci da isa da girman kai ma'anar at-tarqaru shine masu yawan magana da surutu ba yankewa ya faɗi alheri ya faɗi shari ya mata da fanya kun kairan aure su an duka shaɗi ɗin su ne masu takwai kowane abu sai sun sa baki a ciki ko sai sun yi kwamen da mai kyau da mara kyau sai ka ji su su ne ƙarshe min an gama su ne wanda a za su yi magana su suka fara kuma da su za a tsari su ne ko sai kuma masu girman kai ce waɗannan na tare su ba na so su kuma ba za su taɓa zuwa kusa da ni ba a ranar kiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa magabata na kwarai za ka ji daga cikin ladabin da suke karantar da almajiransu cikin abin da mu yanzu za mu gada shi ne suna yawan tsawatarwa da mutane da almajiransu a kan kan guji girman kai ka guji nuna kafisa ka guji nuna cewa kai wani ne Alimakon kai hatin jirgin shi abin kima ya lauto daga hakimin nasam yana cewa asalin sakon Allah tushen sa guda uku ne su ne kambannin sarkin saƙon Allah duk wani saƙon Allah yana jin ƙarƙashin waɗannan tushen saƙon Allah a duniyar guda uku da yake da girman kai da haka da yi. waɗannan su ne tushen kowane laifi a duniya duk abin da ka ga mutum ya yi mummuna to ko dai girman kai ne ya sa shi ko hasada ce ta sa shi ko kwaɗayi ne ya sa shi sai shi kuma da su aka fara a Allah iblis shi ya fara saba wa Allah saboda aba wa takbara annabi adam wa asa adamu rabbahu fagawa shi ya laifi na biyu ta hanyar kwaɗayi an ce da shi al'adun duka ala shajaratul kulki da mulkin la yabla sai ya yarda da yanzu da ya ce mata saboda yana kwaɗayin ya samu abin da iblis ya gaya mata wannan kwaɗayin sai ya zurma shi sai ya jawo mata sanadiyar da ya rasa aljanna gaba ɗayanta shi yasa duk wanda yake wani sako na shahawa ai kwaɗayi kwaɗayi ya sa shi sha'awar sha'awar rai da abin da mutum ya ci haram ya yi duk abin da mutum zai iya lalumowa na haram don ya ci daɗi wannan ai duka kwaɗayi ya jawo masa sai kuma hasara shi ne abin da zai sa a sanadiyar wane kar ya zama ta za ta kashe shi a sanadiyar kuɗin wane don ka kwata ka kashe shi duk abin da kaga an yi kisan kai gadi duk asara ce ta jawo duk abin da kaga an yi sata saka asara ce ta jawo sai kuma kwaɗayi to shi ne yake cewa tushen laifuka a duniya waɗannan ubai guda hudu to girman kai shi ne na farko Ibn Abdul ya a cikin a tawabu wal mudun ya daga al-Ahnaf ibn yana cewa ajaban liba ajaban ne Adam ya takabbaru wa karkara da min majalar ƙaumi marar ce abin mamaki ne ma a kan ɗan adam idan yana da hankali ya auna kansa ya ga daga ina ya fito haka ta wata ɗan adam mai girman kai ba ce wanda ya fito daga mafitar ta ƙarin sau biyu ai baka ai baka da yana abin da za ta girman kai alhakar da fasin yake cewa إن أقواما جعلهم لبرة قلوبهم كبرة قلوبهم وتواضع في ثيابهم akwai mutanen da ya ba ana gane mutum yana da girman kai ko bai da girman kai daga yanayin tufafinsa ba ne a cikin zuciya ne akwai mai girman kai yana cikin zuciya amma yana kan da kai kuma a tufafin akwai mai shiga kuma bare fa bai da kauri amma girman kai a cikin zuciyarsa ya isa ai kaga wannan ya fi kowa muni gara ba wanda yake da abin girman kai da girman kan da shi ya dan dana amma kai baka da komai ne wata girman kai da kita isar banza baka ce a nan ba can ma ba za a yi da kai ba shehu lislamun sai ya a cikin istina usiratul Mustapha. yana kanto daga abu usman mai saburi yana cewa ma taraka ahadun shay'an min as-sunnati ma karata ahadun shay'an min as-sunnati illa bi kibri sunnati duk wanda za a ga fata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kan aiki girman kai da amma in ne kana gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita kuma ya karfin ma ai ana ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kula da naka yace amma duk wanda yake ci za a kawo hadisi sai ya dora maganar wani to ai girman kai ne da yake aiki gani manzon Allah bai so ka har ba sai ka ga ya mana bane kin karɓar hadisin ka shi yake nuna mana cewa kana da girman kai wani daga cikin sarakuna da ake ce masa al-muhallal ibn abi sufra ya fito yana ci da kasai ta sai wuce gaban babban malamin da malik ibn dina yana tafiya ana raka shi ana ana ana masa kace ana masa kirari yana wata irin tafiya ta kasai ta ya isa a cikin sarauta da mulki kasar wannan haɓar bala idan ka taɓa masu ina in ka ga mutum kawai yana tafiya kai kanta shi kansa za ka iya auna mata ne yake ci yanzu a ransa musamman abubuwa guda uku ya kira irin na hadawa a gaban sarki da jiniya irin ta escort a gaban 'yan siyasa masu mulki da kuma irin kafin nan irin naku a gaban masu mulki. Wannan da gaske. Duk wanda da yi hankali ba irin wannan abin sai ya sa wa mutum girman kai. Saboda akwai malamin da ya san karya yake yi kuma ana masa fara kuma yana karawa. akwai malamin da ya san abin da yake faɗa ba daidai ba ne amma shi duk ya yi magana sai an ce Allah akwai malamin da in ba ya Allahu akbar din sai ya kirkiro a da dole sai an ce saboda Allahu akbar sun a daidai lokacin da ake faɗa ba ana girma ba ana bari ana girma ma shi shi saboda abin da ya faɗa ne yi nuna ajinsa za ka sai ko a faɗa domin in ba a faɗa ba ka bar ba a ci daji ba kaga yanzu Allahu akbar din ba Allahu ne akbar ba shine akbar din na haka ku gane haka yin da yake cikin wannan haka kuma masu mulki a lokacin da suke jin cewa suna cikin takama da mulkin su irin wannan abun shi ne al alkibir ko al alkibriya ko alistikfa to shi ne wannan sarkin ya fito yana cikin irin wannan sai ma da kuɗi ina da ganci yace amma alimta annaha mishyatu annaha mishyatu yakrahu Allah illa bayna saffai kiran da dade ki wannan tafiyar da kake yi din shin ko baka sani bane cewa Allah baya son ka Allah baya so a yi wannan tafiya sai idan a wurin jihadi ne don ka nuna wa kafirai karfin musulunci amma ba ta kin kanta a cikin musulmi kana nuna mana ne za ka nuna mana sai al muhallab ya ce masa amma ta arifu ba ka san ni waye bane kai ya taɓa malam sai malam ce masa bala na san kamar kwale ne da ya ce kai din nan ne wani ka mutu fatin mahla wa asiru ka jifatin kamira wa an tafi ma bai na zahi ka ta'min wal hadith kai din nan ne wanda farkon ka ka samu ruwan manini wanda in ya taɓa mutum ma baya so a kai kai ne wanda karshen ta zai zama bushe mai wani dole sai an bunne ka don kakar mutane wani kai ne kuma wanda a yanzu haka tsakiyar ka akwai kazanta inda za a bude da za ka so a bude a gani ba kuma yanzu aka ka fito da shi kana tafiya ne ta sani a gaskiya guda ɗaya ce ba kan ne za ka yi kai girman kai ya kasu kashi uku kamar yadda ibnu hajar al-haikali yake faɗa a cikin kitabun zawatir yace girman kai wa an shi ne kashi na farko irin girman kan kafirai kenan irin wanda iblis yayi irin wanda auna ya yi, da sauransu girman kai kashi na biyu shi ne girman kan girman kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su Abu Jahal da ɗan uwansa suka yi suke cewa a basharan minna da nan tabi yanzu mutum ɗaya kawai tashi kawai sai mu tashi mu bishi irin wanda annabawa mutanen su suka rinka ce da shi ma naraka illa basharan mithlak sai ba mutum wa ma ta ba haka in illa ladai kun arabidu ma badiya la mutane makasanta ne wasu suke jin ka da a ce manyan mutane a kasu ne suke tare da kai da sai a ce abin kirki ne wannan ake man kai ne dawa Sun kuma girman kai ne mutane waɗannan yadda kake ce a matakansu kowanne da yana da hatsari amma mafi girma shi ne girman wa Allah shi ne a jawo maka aya ta ki cewa ba isa a ce maka Allah ya ce a ce da kai kana cikin wani abuta ce wani ta ji tsoron Allah sai da mutunan ya fashe ya za ka ce ji tsoron Allah wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhat al isa daidai lokacin da aka ce ta ji tsoron Allah shi kuma sun ya zama wani sai na zaka zama wani an ce Allah to ai lokacin ne ya kamata ku ɗauka rikina ko ba za ka bari da ya kamata kai ladabi to wannan shine girman kai wa Allah sai girman kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana wani abu a ce manzan Allah ya san ya kamata kai ladabi ko ba za ka dena sai da ba girman kai a ciki sai dai kaurin kai ina fata ana fahimta sai kuma girman kai wa sauran mutane me yake jawo girman kai abubuwan da suke jawo girman kai na farko kafirci da kuma raunin imani idan mutum yana da raunin imani ko da musulmi ne Ta yana iya zama dalilin da zai zama mai girman kai sannan da wasu kuma wanda zai da imani wani sarki da ake ce masa Jamala ibn al aikam sarki ne daga gasa da ya sai ya shigo dimashi sai ya zo kasuwa tare da jama'a irin eh, shi ba ne ya zo da jama'a ta sun musulunta amma shi ma ba sarki ne da matsayinsa yana cikin tafiya yana cikin tafiya lokacin kuma an saka su ne salifu sai ya kasa wani talaka a kasuwa kuma halakar ya gane da kan jayyar ta shi ka san wasu mutane akwai za su yana ta shi sai su sai gawa masa mali kuma mutane kawai banne da ba sa wasa da na ruwan da wani babbar rigar ka sai ce ka ta da ya ga bai zuba wani abu sai tashi gawa masa mali farawa suka rinke shi ya ka ce a aina akwai doka da kuma za a yi sai dai a je gaban gwamnati a fahimta wannan kuma shi ne abu ubai da aka dumin zanna ta aka zo don sa da ya wasu ne wanda na musulunta nan sai lallai ni ne kuma sarkin ka zan ce a wannan talakan banzan ya mare ni sai ce a ku tashi karamu na kwan ko dai a kunne kasa kai aka ce a har yi kamar tunci har alkawar ne abin da kai shi ne za a ma har fatin ka kawai yanzu ne da kai da shi kuma mutum mutane ne ai za ka zai ka tashi karama abin da ya ba daidai ba ne ba ka yanzu abin da za a yi shi ne karama ba da ka ita wallahi wannan ya ka sai ce to a ta hannu hannun da ya ma ne bai kamata ya ci gaba da zama ba yace a ah, wannan kuma ta ce amma ba ne ka kan bai kai a yanzu a hannu sai ce ya baka musulunci da ya rita ya koma kiristi sabar girman kai ne da yake shi ba a isa a yi hukuncin musulunci a kan gaba ina fata ana fahimta in ba sai ga hukuncin musulunci ya kasa ba irinsa wannan ba shi ne girman kan ba to irin wanda yana ke sa mutum ya babar musulunci gara wancan ma ya fata nasa ko wanda ya zauna yana ta wahala a cikin musulunci alhalin shi kafin ne da masa saboda duk wanda ya ki abin da Allah ya saukar a ransa ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله Ba a fa a asmala shi ke rabu kiriya kafirta abu na biyu da yake jawo girman kai shi ne a tafafu mutum ya rika yawan ji da alfahari alfahari da nationality alfahari da race alfahari da launin fata alfahari da shi ɗan gidan masu kuɗi ko shi ɗan mai kuɗi ne alfahari da dangin su alfahari da kabila duk abin da yake jawo alfahari to wannan yana daga cikin abin da yake jawo mutum girman kai idan kana ci cewa wani abu da Allah ya ba kai special ne saura ba su da irinsa don haka za ka yi na su akai to wannan yana ɗaya daga cikin musabbabin girman kai don haka ka yi ɗanci a ranka cewa duk wani abin da Allah ya baka to ya ba wasu ma ba kai kaɗai ya bayar ba za ka kar wannan abin ya sa ka rinka jin su waɗansu saboda kana sawa a ranka cewa kai tun da kana da abu kaza to ka zama ka fi kowa to ka tsora wa kanka rigar girman kai kuma ka shiga ciki abu na uku shine rubiyatul fadli ala al-khalq shine ka rinka jin cewa kai fa kana da wata falala sauran mutane suna lower class kai kana su ne dan first an gane su su ne na musamman kana fara cikin wannan to zai shigar da kai kuma za ka girma shi yasa da yawa daga cikin magabata suke cewa ka fa bika da kibri an tara naka fasalan alaman biyu ka shiga cikin layin girman kai daga lokacin da ka fara ce wanda yake kasansa kafin shi ba wanda yake saman ka wanda ke daidai ba daga ta fara jin cewa wanda yake kasansa kai kafin shi to ka shiga cikin layin girman kai idan na ce ta ina nufin ma'aikaci a ka ina nufin dan koraro da zai zai aiki a gonarka ina nufin leburan da zai zai gini a gidanka ina nufin fakanikin da za ka bashi gyara ina nufin wanda za ka zo ka tsaya kai ka kunna AC shi yana kara maka iska a mota duk irin waɗannan mutane kake gani suna maka hidima ne ko daga lokacin da ka fara jin kai ka fi shi to ka shiga cikin haddin girman kai saboda duk wani mutum a duniya da ka nan ka ɗauka kai da shi iri ɗaya ne dama ce Allah ya baka yau Ƙwacewa a hannun wani wuri ya baka yanzu kai ma zai iya fashewa a hannunka ya ba wani na haka ana gane in za ka guji girman kai to ka fara cewa duk duniya ba wanda ka fi kan kuɗi tsaye ne To ka fara ce kai malam ne su almajirai ne ba ka kafa ƙarfin almajirai almajiri ba zai hannu da kai ba kai wa wace ce ba za a zo kusa da kai ba sai ba wanda zai iya baka kaza daga lokacin da ka fara jin cewa na ƙasa da kai ka shi daga lokacin da ka fara jin cewa ba za ka iya zama da wani a tere a kan kujera ba sai dai kai kana kama shi yana ƙasa to wannan ka shiga cikin haɗin jin lokai. ko kai waye ko kome mai na idan yi dalilin ya sa wani zai zauna a ƙasa kai ka zauna a sama saboda wani dalili na wata martaba sai aka yi hakan amma kai ba kana ji saboda ka fi shi ko aka yi ya zama dole bane to wannan babu laifi amma daga lokacin da kake ji to sai ka dai ne kai ka zauna a sama kowa ne zai zauna a kasa to ka shiga cikin zafin girman kai jama'a kuna fahimta da kyau suka ce marra a annahu kairun min ka faqad istakbar duk wanda ke cewa ya kuwa ne alheri ko ta kawace fanni yake kafi wani ta kawa a ga wanda ya san bai ta kawa sai wa kana shidda da inda akramakum inda Allah ya su ai aya ce ko sai kaje an nuna mu wani takawa to ka shiga cikin girman kai wa ya gaya maka fala ta zaku an fusa ku huwa a'lamu bi man ittaqa ai Allah ne zai nuna wani cewa da ya fi wani tsoron Allah sababi na uku da yake jawo girman kai shine mutum ya rinka kokarin yi wa kansa ciki asalin girman kai ciwo ne na ƙasƙanci sai mutum ya rinka ji cewa shi bai cika ba sai ya yi abu kaɗa. To wannan ciwon idan ya samu mutum shi ne ma'anar marabu a shi'iri min nan. Duk wanda yake da girman kai yana da irin wani. Saboda kullum da ya nemi ya rika yi wa kansa ƙari da ciko saboda ya ɗauka in bai haka ba za ku daina shi. Saboda ya ɗauka idan ba wannan abin shi makasanci ne don haka ba zai samu wa kansa. Ai ciwo ne. in dai kana jin cewa ka ta baka bukatar sai ka nuna kaɗi san kai amma in kana jin baka isa ka ne sai ka rika nuna wa mutane to a wurin mutane kuma kawai ganin ka suke kawai fanko kai ne kake ganin kai wani ne su su dauke ka akwai maslaha a wurin ka za su maka wannan abu ne don wannan maslaha in kuɗin ka ne in mulkin ka ne in kwaci ce daga ran da babu wannan abu ba za su sake ganin ka da mutunci kuma suna ban inda kake ba su ganin ka da wannan girma abu na biyar da yake jawa shi ne wata cuta a zuciya da ake ce mata nardasiya ita ce narcissism duk mutumin da ya zama narcissist duk mutumin da ya zama domineering duk mutumin da ya zama authoritarian shi ne mutumin da shi ba wanda zai zo da shi shi ne mutumin da yake gani kowa da ne tabbatar shi kuma in an zo magana maganar sa ka ita ce karshe to duk wanda bai ra'ayin sa ba daidai ba kuma yake tsananin son kanta akan kowa wannan ma yana da ciwon girman kai yana daga cikin asbab amma cuta ce a cikin kwakwalwar mutum ko a zuciyarsa da take sa ya rinka jin cewa duk abin da yake hannun wasu bai kai abin da yake wurin sa kuma duk abin da ya faɗa shi ne daidai abin da kowa faɗa ba shi ne daidai ba kuma shi da ba za a iya masa gyara idan ana so ka auna bari in ba ku abin a takaice don Allah a matsayin da na musulmi domin ka ji wannan abin da kake magana kake na girman kai kar ka je ka fara cikin tarkon shekar ka fara takara da Allah girman kai takara da Allah Allah ko ya fi karfin ka ya fi karfin waɗanda suka fi karfin ka a baya waɗanda suka fi karfin ka sun taɓa ba su ji daɗin ba kar ka ce za ka taɓa ni idan ka lura da cewa kana jin mutane kai na gaba ne su ne a ƙasa kai ne a sama saboda kujerar da kake kai saboda kabila saboda ƙasar da kake saboda iliminka saboda dukiyarka saboda wani matsayinka kai ka fi sauran mutane to kana da tattar girman kai idan kana ci cewa kai yanzu duk wani abin da yake na gaskiya sai dai a ce a wurin ka ba a ci a wurin wani ba sannan kai za ka iya gaya wa kowa gaskiya amma kai ba ka a gaya maka gaskiya ba kuma idan aka zo gaya maka sai ka yadda za ka yi dukkan shekaru na cewa kai ba daidai kai ko da ka yarda a ranka ba daidai kin bane amma kar a tashi a ce an maka wani ne sai ka tura kana da cikin birnin kai idan kana jin cewa akwai wurin da za a je wanda kai ba wurin irin zuwan ka bane sai dai irin suwa ne da suwa ne kai ka fi karfin ka je irin wurin ka ka fi karfin ka kwanta a wurin ka ka fi karfin ka shiga mota za ko babar ka fi karfin a ce yanzu a gani wuri da riga iri za sai dai irin suwa ne kuna fahimta da kyau in dai kana jin cewa ka fi karfi ne to kana da cutar girman kai saboda wannan abin da yanzu Allah ya ba aka kai alkawari da shi cewa zai ci gaba da zama ba kenan kana nuna wa Allah sai sai ya cire maka ya canza wakil sannan kana nuna cewa an Allah madaukakin sarki da yayi haka ya ba wani ƙasa da haka kai kuma ya ba ka sama da haka cancantar karka ce ƙasa aka ba ka. ba wai a kar Allah shi yi abin da ya gana ma ba dama kai haka ya kamata a mata to kana da cutar girman kai jama'a suna fahimta idan kana so ka auna kanka akan wannan kawai ka lura da yaya idan kai kuskure ne za ka gano kana karɓa ka lura da wannan da idan kai kuskuren kana iya fitowa da baya ka ce abu kaza da na a kuskure ne idan kai malami ne za ka iya haka shi idan wani ya zo ya soke ka akan wani abu kaza za ka iya hakuri ba tare da kai kawo zo ka kare ya zama mutuncin kan ne kake karewa ba ba wai addini ba kuma da dawo alawoyi ne da girman kai ta yadda kai personality ta ba ta a kafa ba idan addini yake wa wannan daban amma kai kai kanka ba isa a kafa ka ba sai an ci ka to wannan yana daga cikin cutar girman kai kuna fahimta da kyau idan kana matsayin ɗaukita waɗansu suna karkashin ƙarƙashinka baka isa ka sa hannu da su ba ba su isa su sa hannu da kai su ci abinci ba saboda su ba su isa ba ba su isa su zauna da kai a kan na ba ba ka su isa a yi musabaha da su ba kana da cutar girman kai saboda duk wannan abin da muka faɗa yanzu wani yana ci a ransa ni haka to a daidai lokacin kuma ka suna da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kai kanka inda za ka je bisa da shi in ba da wannan farma za ka baka ta hannu to kuma yayi hannu da wanda ke kai ka ba ya yi hannu da wanda yake cikin mafi kasanci talauci kuma ya zauna ya ci abinci da shi baka taɓa jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ware wani ba zai yi wani abu da shi ba saboda shi makasanta ne kuna fahimta da su akwai mutumin da shi wannan tafin hannu san ba wanda yake hannu da shi ɗan sanin cikin zama ba zai taɓa iya ba shi saboda ya fi ƙarfin haka sai za a shi na ga maka faɗa hannu yana sa a rena mutum to duk wanda ya fara jin daga irin wannan abu in ina yawan ba mutane hannu zai sa a rena idan ina zama cikin mutane muna tsira zai sa a rena idan ina shiga cikin irin abun hawa kaza zai sa a rena ni akwai mutumin da na rantsa da Allah saboda tsananin girman kai kawai zai iya sai ci bashi saboda ya saba hawa jirgin sakira kan ya shiga ikonomi a shi. a ce yau shi ne a cikin mani to gara masu ya ci fashi wannan shi ne jimbar kai ɗin kai idan Allah ya kai ka matsayin sai kai yi bayan su bane amma kai ba ka kai ba kuma kana ce ta fi ƙarfin waɗancan kai ko kana da haɗin ba idan kana da class saboda kai a ranka ka fi ƙarfin ikonomi ne to ka shiga cikin haɗin girman kai kuna fahimta a ce kana da mota sai wani ya ce ya baka hau motar haya baka ce motar haya ni din saboda kana ce kafin karfi ne ka a cikin jirgin kai idan ana ya so ne maka ne sai baka hau ba sai ka hau motar ka kai wa ciki amma ka ci kafin fi karfin masu hawa motar haya kuna fahimtar wannan wannan ni'imar Allah ce ka ci yadda kake so Allah ne ya baka amma idan kana ce kafin fi karfin wancan ne to shi ne kafin da cikin kafin jirgin kai sun da ashe abu ne mai haɗari kwarai da gaske saboda ka gane da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko da gurgurdun kwayar zarra ku mafi karancin abin da zai iya sa ta ji kasuwa da ta da cikin haɗe. La yin da suke jannata man kana sun arziki ne kalu zarratin min cikin ba wanda zai shiga aljanna matukar a cikin zuciyarsa ko da bai nuna ba a cikin ransa akwai kwakwatan kwayan zata yana ci shi ya isa ba zai shiga aljanna saboda aljanna ba ta waɗanda suka isa ba ce alfarmar Allah shi zai fa wanda ya ga dama za ka in kai ka isa ba za a fi shi kan bangan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wanda yake shiga aljanna don shi kansa ko don aikinsa sai idan Allah ne ya ga dama ya tausaya masa da rahama aka ce har kai yake hankali. ba ko mutumin da shi girman kansa yana jin aljantar ma fa za a dai lallaba ne to a tsakatin da Allah bai da wani abin da yake Sai ta malamai suka ce alamomin da suke nuna alamar girman kai, kin karɓar gaskiya, raina mutane, tafiya a cikin kasaita isbatin tufafi suna jan kasa saboda mutum ya isa wanda yana daga cikin abu mutum shi da mutum ya saki tufafinsa yana ja saboda shi bai isa ba a ce tufafinsa ya ɗai a ya ba ƙarfin haka mutumin da yake isbani kawai ya saki tufafinsa yana jan kasa ba tare da cin wani abu irin wannan ba wannan taurin kai amma wanda ya saki tufafinsa yana jan ƙasa saboda nuna isa domin matsayinsa ne haka wannan girman kai ku fahimci bambanci da kyau ku kuma wani bambanci tsakanin taurin kai da da girman kai taurin kai shi ne manzon Allah ta salama ya ce a yi kaza sai da ka yi ba amma ba ka cin cewa ko kai kafi karfi ne amma kana cin cewa kai kafi karfi ne to ga irin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatatul la yanzuru Allahu ilayhim yawm al-qiyamah akwai mutum duk da Allah ba zai kalle shi ba a ranar kiyama kallon wala yin sarkihin Allah ba zai tsarkake su daga laifin da suka zo da shi ba duk abin da suka zo da shi za a ce da kayan suna da mai raɗaɗi mutum ya farko shi ne al wannan yake sakin da nuna girman kai a cikin sahihu a cikin sahihu bukari wannan hadisin hadisin abdullahi bin umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man jarra da ko yana duk wanda ya ja fitatin sa a kasa saboda nuna isara a sanka wallahi wani lokaci idan irin bidiyoyin din nan da kake nunawa na waɗansu sa'a sai ina ganin yadda suke tafiya da yadda kake ganin alamar kasaita ana musu kushe-kushe ana musu kirari ana gyara musu kifar yadda kake gani suke ci mutane suna fasuwa a kasa su suna tafiya a ciki wallahi suna tafiya musu ne suna da irin wannan hadu suna tafiya musu wallahi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kwayar zarra jirgin kanta yake ba za ka shiga aljanna yanzu wannan abin da mutum yake ke bai fi girman zai bai fi girman kwayar zarra ba a cikin da Allah ya ce ko kwayan sarar hadisi ne da cikin sahihu muslim kuma yake la yi usulul janna akwai wanda yake sanar da Allah ya magana ya ce za a canza da aka tabbata sai haka kuma ya ma kira ta wannan hadisin amma shi ya fi karfin a yi hannu da shi sai dai ba a kashi kuma yana sama shi wani, ba a ila a yanzu mutum a daidai da ke na cewa shi ba wani. sai yana shi sarki mai sun kuma bayi to ne ne girman duk sarakuna a duniya in ban da irin namu kowane sarki yana tada hannu ana hannu da shi duk duniyar in ban da sarakuna na ajamawa su ne kaɗai ba za a iya hannu da su ba saboda sun fi ƙarfi kuma wannan kujera sun da a kashe mu su wanda ko ne shi kuma malami ne mai hannu da almajirai kujerar ta kama an haka ne shi ma wani mazaƙin annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi ma yana kallo da mutane kuma ba wanda yake miki rama sai ta faruwa a gabanta su sun bi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ne zai sa mutum ya kai kansa cikin halaka kai saboda dalili na al'ada ta ga da wanda ta kai mutum ba su ka kai ana maka mutumin da a wurin gwamnati yana ƙarƙashin shi ana kan zai zargan da nuna ba a kowa ba ana zai lokaci kai ma a cikin jiki a ba mutum yana ci da wata ka'ita idan muna kan wannan karatu tsakani da Allah ku da kai da ku ba da wani mutum yi ba karatu sai ɗan hankalin ka ci kamar da kai a ake yi ka rika ɗauka wa kan hankalin mai gan kowa ka rinka zuwa a kan kai kansa yaya za ka yi kai ka ja na rage da wanda ne ya ta hannu ba da kowa su ba duk wanda ya shiga cikin kawai ya gyara duk wanda ya shiga cikin ya gyara idan ana magana a kan wuta da aljanna ta ba wa kamuta ba magana ya ta bace wannan manzon Allah ya ce da zaka shiga aljanna wanda kanka magana ya ta ce Allah ya يشهد من شك قلبه قيل لا لم ينزل الله اليه يوم القيامه duk wanda ya ja su kafin ta da nuna girman kai da isa Allah ba zai gide shi ba a ranar kiyama Abu Bakar sai ce ya Rasulullah inna ahada shikkan tawbi wa shakku illa al-ata ahada yace ni fa tufafi na idan na daura ta san tattare suke daurawa yace ɗaya ɗaya bangaren inda na daura sai ka ga yana zamewa yana yana kada sai dai ina kokarin ja ina sake gyara sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce kai ba ka cikin waɗanda suke da girman kai ba ka fata ka cikin wannan wani shi yana rufe a kan wani zaɓe yau yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ya yi sunan ka abu da kuma wani abu da ka tsini ka san ka cikin yana duki ba da kai ake yi sannan shi abubakar ba yi yake da yake ina wa su na ci sai kana ɗaga nasa sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shaidar da ya fara a gaban sa akwai yawan su ai bai ce nasu ku ba ka ciki ba abu abubakar ka da yayi kai da ka tsallaka duk sa ai sai da ya hakan ka ce kai ma na ka da irin hakanin سبحان وتعالى أخبر يبتك هو فارج جزاه الله صلى الله عليه وسلم ويقعنا قبيده الشمس والقبائل فإن ما رجهم لشمس كتابه من القوة لا تستشي فرص إيش وترى نومد ثم الله يقشي تشي يا سات تفاتي بيا جاي تسعى ينا تسمى تسعى هو في أن تفاتي حد نشي إيش الفضوة يتكلم في الأرض إلى يوم القيامة ya ci gaba da nutsewa a cikin ƙasa kuma hata mamu ya masu ci gaba da nutsewa Allah ce ƙasa ta ci gaba da tafiyarsa yana daga cikin abin da ke nuna alamar girman kai shi da hagu a shi da hagu da kuma sha da hagu ita ya fi da kyau akwai wuta da shi ɗan rayu shi ɗan rayu shi bayan da zai ci abu da dama shokalin su sai ɗauka da hagu irin zai sha da ɗauka da hagu idan ruwa na sha da dama amma in ruwan ba ce wannan da hagu yake sha sai ba ni to ba da dusu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo wucewa hadisi ne a cikin sanin musulmi sai ga mutum yana ci da abu sai manzon Allah ta sanar da shi kun ko ci da dama

tun da nazar Allah ta salama ya ce bai sake iya daga hannun ka kuma har ya bar duniya ba ya tsoro duniya ba ta gani da addu'a gurin don Allah ta ce kar Allah ya saka iya kuma sai Allah ya hana shi hannun damu sai aka haranta mishi shi da kwata kwata kamar yadda muka ce idan girman kai ya sa mutum ya yi kafirci sai Allah ya kashe zuciya ba zai sake yin imani ba shi ma nazarin da girman kai ne ya sa ba zai iya ci da dama ba sai aka haranta masa ci da dama kuma har abada abinda ba mu faɗa na shi. yawa ku lokaci ya ce abubuwan da suke da bambanci da girman kai ko da wani ya ɗauka girman kai ne ba girman kai ba su ba laifi ɗan. na farko kuma iskin nan shi ne girma kai girma kai da ba girman kai da ba girma kai addini ne girman kai kuma laifi a haka girman kai shi ne wato ka rike girman ko rike daraja kaka zubar da mutunci da kaka zubar da girman kai kuna fahimtar wannan wannan shi ne girman kai bambancin da ke tsakanin su shi ne wannan ɗaukaka ce ta addini ko kuma ta rayuwa da Allah ya ba sai ka rike girman ka ka yi abin da zai sa a yi respectin ɗinka kar ka yi abin da zai sa a rena ko a rena ofis ɗinka ko a rena profession ɗinka ka rike shi yadda ya kamata to Allah yana son duk wanda ya ba shi abu ya rike da kyau wannan girma ba kai ba shi ne girman kai ba kuna fahimta da kyau duk yawa ba kar ka bari wani ya ci ma su yi a kwaya da yadda ake so kar ka bari wani da wulakanta ta jin kuma kai kada ka bari wani ya kasantar da kai a inda kake da darajar ka wannan ka rike mutuncin ka da darajar ka wannan yana da kyau a addini don Allah baya son mutum ya zama mai rauni al'adu kuma yana da damar da zai nuna kai kuma saboda musulmi a ko'ina al-mu'minin qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min as-sa'i Allah baya son mutum mai rauni kowa ya ganta ya gargara kowa ya jaje ta riƙe mutuncinka wannan shi sanin girmama kai ne ba girman kai in fahimci wani abu na biyu shi ne wato abu na biyu shi ne yin cin moriyar abin da Allah ya ƙasa kasa da shi wannan ma ba girmama ba girman kai ne Allah yana so idan ya maka ni'ima da ta alamar ni'ima a gare ka kar gari wani ya guje girman kai sai ka daina sa tufafin da ya dace da samu ka daina hawa mota ka tana da samu ka daina shiga gidan da ya dace da samu ka daina duk abin da za ka yi waɗannan duka suna cikin yawa amma bi ne na tura duka ba kuma ka bada labarin da nan ba ko ta yarima ba da niyyar girman kai ba wannan duka ya halatta ina fata amfani fahimta يا أيها الناس إن منا من فكر خير وجودنا من كل شيء وأنا بعدين بلد Allah ya ba mu ilimin kaza Allah ya sanar da mu abu kaza Allah ya ba mu arziki kaza wannan in dai ka faɗa don nuna hikimar da Allah ya baka ne idan shi ne mun yi ke yi ai Allah ya sani a cikin zuciyarka kuna fahimta wa at-tahadduth bi ni'matillah shukr bi annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma bayan haka yana ɗaya daga cikin abin da a girman kai ba shine wato siyanatul nafs shi da mutum ya zama yana da tsari mutane ba su da tsari da mu zama yana da tsari sai ne sai wani ya ciki girman kai misali tsari a kan lokaci kana da lokaci kana da abubuwan da za ka wani zai ce sai ya ganta ka ce a'a kana da wani abin da yake wannan muhimmanci wani ba girman kai bane kuna fahimtar wani siyanatin nas kana so in ka zo wuri ka sa kayan ka mai kyau da za ka zauna a da kowa zai zauna ya ta kwata kayan ka ka zauna ka ce sai da shi yana duk shi yana kun kuna fahimta wannan saboda kai kana da tsafta wasu ko ba ka da tsafta sai kana so ka kiyaye an kawo kwano a za ka ci abinci kowa yana ɗauka abu yana ci gudan ki kai kai kai kawo su wannan shi yana kun nafsi ma'anar ta shine tsarin tsarin rayuwarka wanda kake yi saboda ya zama kana tafiya akan tsari wanda ba girman kai kada kar mutum ya yi kar mutum ya yi misconfusion a wasu duka fara na kafin girman kai sai ɗauka duk mutum mai tsari yana da girman kai na an kira shi ba baya ɗaukan waya wannan ba shi ne girman kai kuna fahimta ko da kai kira shi da kira ban yake yi sannan sai ka auna cewa yana cikin wajiban musulunci in an kira wannan wani ta ka ɗauka haka wajibi ne in ka je gidan mutum kai sallama sai ki fitowa ya halatta da girman kai da mutum abin kirki halal ne in ka je gidan mutum kai ka ce wa ka koma ba zan je ba ba zan fito ba ya Allah ya ce shi an ce ka koma koma idan ka koma ba ne sai ke da daga yana da tsarin sai ya kai. Ya yana ko kuna ce kuma duka sai ya sallama. saboda kun kuna zaune a jirgin bishiya ba ku da abin da kuke yi in ga gaishe ku ba ku ce na girman kai wannan tsamin yana da abin da zai yi kuma da abin da zai tsaya don gaishe kuna mai ita Allah ya kyauta abin da muka fara ne Allah ya mu lada shi da Allah ya kai mana sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh